mataimakiyar shugaban apc ta tona wa gawuna asiri malam ali sai na ci kutumar uban ka munafuki cewar ba babiyana a halin yanzu dai rikici ya barke a jihar kano tun bayan da aka rantsar da gawuna akan abba gida-gida a kotu a halin yanzu dai mataimakiyar shugaban apc ta fito bainan nasi a social media ta tonawa jam'iyyar apc da su gawuna asiri wannan mata dai ta kasance ita ce shugabar sannan kuma mataimakiyar shugaba na media forum na apc inda ta bayyana rashin jin daɗinta game da hukuncin kotu wanda hakan ya jawo cece ce a cikin jam'iyyar apc baki daya ga bidiyon matar sai ku gane wa idonku yadda ta yi ɓaramɓarama sannan kuma ta tona asirin kowa a jam'iyyar apc amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya Hajiya hannata Abdulkadir Nushe ke mataimakiyar shugabar kungiyar APC Media Forum na jihar Kano. Da wuce ake tafi. Abin da yake tafa da ni a matsayina ta mataimakiyar shugaban APC Media Forum. Na yadda cewa Abba ne shi zabe. Na yadda cewa kuma Abba shi za a rantsar. Magana a zo ana magoya bayan APC ana samu da igiyar zato wai ana cewa wai gawon is coming is wrong. Daga yau ni Hannatu Abdulkadir na kirkiri kungiya wanda nake shugabancin ta wadda nace abba zawina amma kuma kuna jam'iyyar APC ai mamaki a ce da baki kina cewa ga wani bai samu Allah kai saurari magana ta we better call is good is good bai kamata mu dinga yin ƙarya ba kun yadda kun fadi gurwa tsaya ka ji mm. a baya wallahi abba da ya ci zabe ya muka yi a wata shekara kenan a lokacin bayan da aka inconclusive din mu na to da aka yi eh, da aka inconclusive kana ji mm. tunda abba ibawa a a a. ganduje ganduje aka bawa muka hakura muka bi to yanzu aka juri, ka san power and authority belong to Allah he give out to whom he what at the time he what yanzu abba ibawa mu rungumi kaddara mu taya abba addu'a shine kamata mu kuma ni lillan na sha shiga rediyo in ce a gyara a gyara gyara a tambi a taimaki yan jam'iyya musamman jam'iyyar yan jam'iyyar mu na APC kanana da suka sha wahala na ce a taimake su aka ki taimakan su a yau aka yi mawarin warwar kuma ka faɗi zabe me ne namu za mu dinga yin dubu kai bai kamata mu mu da mu dinga ana ƙarya kotu kaza kaza kaza kaza kaga yanzu magana ake ta abba door to door house to house room to room ya wuce gida gida kenan na jika inda shi ina gaya maka wannan magana kaga wallahi ba na jin tsoro kuma saboda yanzu wannan kalamai naki eh, Hajiya no shekin za a iya cewa suna kamance cikin da kamar fito na fito da kalamai mai girma gwamna na cewar tangal tangal ba fito ba fito bane ka yadda cewa Allah shine alfa and omega kuma I, I, know that my destiny lies in the hand of Allah wa san ji tsoro gaskiya ce reality ce lokaci ne ya mai gaya masa magana saboda one is time to talk Barka da dawowa labari na gaba kuma shine Babiyana ta ce sai ta ci kutumar uban Malam Ali domin kuwa ya mata munafurci. Cikin fushi dai Babiyana ta dinga ɗura ashar a TikTok domin kuwa ta nuna rashin jin daɗinta kan wani abin da Malam Ali ya aikata mata. Lallai Babiyana a shekaran jiya dai ta ban kaɗo asirin Malam Ali da wasu 'yan mata domin kuwa suna zarginsa da auren mata fiye da hudu. Sai dai daga baya ta fito ta ce ta bincika ta gane Malam Ali dai matan nashi ba su kai hudu ba. Amma kuma sai daga baya ta ɗauko wani bidiyo ta yi a TikTok domin kuwa ta ce Malam Ali yanzu ya zama munafuki. To ga nan bidiyon nan za mu kawo muku sai ku gane wa idonku yadda Babiyana ta yi wa Malam Ali, amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya. kai kake bin duniya a haka kana faɗa Allah a bakinka amma kai bi kake ka kira mai wushirya ya wanke ka yaƙi ka kira disi ya wanke ka yaƙi ka kira dadiyuni ya wanke ka yaƙi ka kira wola hot ka kirawo fa'iza kwana casa'in duk akan mutanen duniya kan kasu cewa matan ka bakwai ko takwas wallahi la'azim ina da evidence ɗin kan cewa ba ƙarya aka yi maka ba dalilin da yasa ga na fito duk wanda ya sani ya san ban taba zuwa in zo in rufa wa mutum asiri ko wani abu a kan abin da yi mahaifiya ta fi karfin komai ka ce min mahaifiyarka wallahi ta ce sai ta tsine maka albarka idan har ban yi bidiyon nan ba shi yasa na fito na yi bidiyo saboda uwa ba a abin wasa ba ce kuma ka haɗa ni da mahaifiyarka a waya shi yasa kuma matar taka ita kanta sai ka samu ka kai mutum gida ka ce gidan matarka ne ya mutum zai ya san matarka ce ko ba mahaifiyarka ba ai mutum in dai kai ba tsinanne ba ne babu yadda za a yi ka rinka haya iyaye da mataye ni wallahi yanzu aka ce min matan ka ɗari zan yadda Kunya duniya kake ji ba na kiyama ba har kana ce min rufa maka asiri kana kuka kar malaman malaman musulunci su neme ka kan matan ka bakwai kai ba tsoron Allah ma kake ji ba sign of remorse me yasa da ban fito na bidiyo ba baka fito kai ban munafiki tantiri munafiki mai auren mata ka ci dukiyarsu yanzu haka wallahi tallahi wadda ka aura din kake cewa auren jari update dinta ya zo min gwalagwalanta da kasata da menene menene ka adana shi ne ba zan kawo update din ba ni fa a cikin update din ko gana kawo ɗaya ina da evidence goma na mutum ina da evidence goma duk waɗanda na fito na wanke kan wasu gani suke yi wani abin ka bani which kai ma me kake da kake da shi baka yi wa kanka ba kai ma a wajen mata kake nema to billahi lazi war rahmani ba kai ba duk wani wanda ya san update ya biyo ta kansa kada ya kara kira na personally kuma ka ce ni ban san halin dan adam ba ko in na fito na faɗo update sa wani zai iya kashe ni ko kuma ya la'anta ni ko ya je gun boka ya min asiri ko to dan kutumar ubanka idan yau baka fito ka kashe ni ba ai ka san inda nake ko ka la'anta ni ko kai min wani abu Allah ya tsine uwar da ta kawo ka duniya banza matsiyaci ai kayi asara wallahi sai da ka rantse min da Allah har da Qur'ani kan cewa matan ma da ka aura za ka je duk sai ka sake su haka ka gaya min ni kuma wallahi zuciyata ɗaya da ɗan adam gani nake duk abin da mutum i gaya min har cikin ransa haka yake to an yi ya ƙare kai ka ɗauki aure kamar acting ɗin fim haka ka ɗauke shi kamar fim ne a zo a yi acting shi yasa kake yaudaran ƴaƴan mutane up and down kake cutar su kawai kai tsoron da kake ji kan malaman musulunci su malam daura su neme ka su ce kaza ka ce min uwarka za ta tsine maka a dalilin mata bakwai nan da ka aura ko to billahi lazihuwar huwa ramani na daina daka ma kafa na daina rufa maka asiri duk a yadda ta zo haka za ku karbe shi na rantse maka da Allah a ce kai kasurgumin munafiki ne wanda baya tsoron Allah mai ci da addini yanzu yaron nan makaho da kaje ka dauko wallahi an kawo mun update dinsa an kawo mun update din shi kan shi yaro makahon kuma zan zo wallahi na daina daga maka kafa kowace wacce akwai wanda yake tsoro wallahi babu wanda yake tsoro da ka ganne ni nan dan Allah nake yin abuna ba dan wani kato ba tsoron wani abu ba abin da yasa uwa ta fi karfin wasa ko da kace min za ta tsine maka albarka shi yasa na fito har na ma ce bari ma in yayyafa amma duk wanda ya ga fuska ta ga komai ya san wallahi tallahi ba wai a cikin raina na so in wannan ɗinka ba matuci kawai ka yi aure auren ba za a faɗa ba ka auri ta maiduguri ka auri ta nijar ka sannan ga wata wadda za aura wata ummi ita ma a nan tiktok sannan mata matan da kake bi duka wallahi har matan aure na ka karɓi nan su kai daga ka ji mace in tana da kuɗi shi shikenan sai ka bi ta to mu sa ƙafar wando dan Allah dan annabi ni da kai komai sai na baje wa mutane a TikTok sun gani kuma ku jira zuwa na daga kan bidiyo har kan komai sai dai TikTok ikama da wuta wallahi na daina daga maka kafa dan bura uba shege ya bawa um, Fatima ido na idan ka takardarta in fact sun shirya na ji yan damse damse damse damse kuna yi wa fatima ido na idon ka voice kuna cewa kaza kaza kaza kaza na ɗaya data ta ci na biyu waya ta ci na uku ni fatima ido na idon ka bata bani ko kwandala ba jaddala bata ban ba sahir bai bani ko fitti ba fucika bai bani ba duk abin nan da kuka ga ina yi ina yi ne da data ta da energy na da komai na da wayata da kuɗi na da komai na you feel me so ni ba wai a sani abu ko a hana ni ina yin abuna ne tsakani da Allah idan ka kawo min proof na ga eh proof din kakai ne mai gaskiya I will take your side kun gane me nake nufi nobody is giving me a dime so ba wanda zai zo ya gaya min wai dan malam Ali ya laifi ya ce a yi haƙuri a gafarce shi ku zo kuna cewa ga zance ga magana ni am not god I don't judge people duk abin da mutum ya tsakanin shi da lillahi ne shi zai mutu ya je ya tar da Allah idan mata ɗari malam Aliya Aura is none of my business matsalan shi ne matan da su suka aure shi why would I be taking Panadol for another man uh, for someone else's headache for what ban taɓa kwana da kowa a cikin raina ba ban taba tashi da kowa ba duk abin nan da na zo na yi shi idan na riga na ga an samu daidai, to me muke nema fatima ido na idan ka ta samu justice ta samu justice ɗinta she's a free woman now to sai kuma me an kuma wayan muku da kanku an ce muku ga abin da yake faruwa ko a rayuwar nan bullying dan adam ba shi da kyau ba ko ake sa a midiyan na ake zancen ku life life ba malam ali ne and i know how it feels when they bully you around an yi mun da na san yanda ake ji to yayi abu ya ce ya tuba a gafarce shi me yasa ba za a gafarce shi ba wa ya kashe laifin nan tsakaninsa ne fa da Allah ba tsakaninsa bane da kowane ƙato I don't judge people babu ruwana my phone my energy my money my everything I can do whatever I feel like doing with my life you feel me so na ji kuna ƙananan maganganun ku wane ne wane ne wane ne ya yi wa fatima abu na haɗa conference ni da fatima ya nemi gafaran fatima da sauransu wannan duk matan da suke cewa su matansa ne